wallahi in kika yi mana wannan kallon sai in rika jin kaina na wani dul karɓi kuɗi na to dama ban baro gida ba sai da na tabbatar bayi da ɗakin ki an gyara kicin yasa na ce to bari in zo in nuna miki ki ga zahiri gwada ganin annabin tsohuwa kin ga gobe sai in kawo kuɗin zance in ya so jibi a zo a yi mana baiku. gata ranar juma'a kowa na gida ɗaura mana aure gata ai yayi wuri da yawa na gata ai yayi wuri da yawa ɗaura auren To, ya za a yi a ce bikin yaro ni da kai bikin soyayya a yi shi kwana-kwanan nan. Baby ina laifin a shi nan da sati. Me kika kira ni? <laughs> Sai in gayyato kawaye na daga birni eh. da makaɗa da mawaka a zo a tashi a nuna musu irin soyayya da take Kuma gaskiya ne. Garin nan ma rudiya zai a rika cewa bikin garba mai walda yan mata sun cika gari. <laughs> Yahu! Ni, to wai in kika ce min ni kuma in ce yaya? Honey! Eh, eh nam? Honey! Eh, ni da yake bakin yana da ɗan tsawo, na ɓata shi wajen tsotson mama tun ina yaro. Eh, darling! Gwale! Yes! Yes! da su ki aji. Dan Allah ki tattala su kin Ki basa a wurin ki kawai ki tabbatar da gaske nake. Shiga ai oga wallahi ba mu aiki bi sai mun ci abinci ba wata aiki da nan yi wallahi sai ka ba mu abinci kafin mu yi aiki amma wallahi muddin ba mu ci abinci ba wallahi ba mu yi aiki ba na ran ma. amma kun ce ni kun san wahalar da na shaka in koyi walda kun san irin biyayyar da nai ku dan me ba za ku haƙura ku yi biyayya ba a haka ba ku 'ya'yan zamanin nan kuke bata wa kanku al'amari a haka kuke bata wa kanku al'amari ku kasa koyon sana'a ina nuna muku annabi kuna rufe ido waya magana ba magana nake muku wani wato ina magana da kuma kuna zancen bal ina magana da ku kuna magana bal Allah bai gashi nan wanda ares ares You're under arrest. Kai ne za ka yi min haka? You're under Kada in haɗa ka da mai gidanka ya ci mutuncinka. Ina gaya maka. You're under arrest. Da gaske kake yi? Samun samun an kwafa kike. Samun ku ba za ku yi nawa ba? Ai kaga uga. Wallahi ku tafi da shi. Na'am. Ai su je da kai kawai. Wallahi wala. ai ku je da shi kawai Allah ya kiyaye je tsaya mana ka wuce da koya kai dan ma madar ko ka tabi ku je da shi ku je da shi wai ku ba mu wallahi ku yana jira ku je ya ba ka kudin ai wallahi aka goro ba nan nan faran shi wallahi yanke kwashe kayan mutane wallahi lafiya salisu kuwa shigo mana cikin gida da gudu ko sallama babu wallahi muna shago muna aiki ko sai ga yan sanda nan sun zo suka kama oga garba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani me garba yake nema ya sani a ciki ina zaman zamana abu ya wuce kuma yanzu hadda yan sanda wallahi mun yi mun yi su saki bayan da bamu yi da su ba suka ce muna ƙara magana mu wara su ce wallahi mu ma wai yanzu nan shaɗa da mu shine muka ce bari mu ma hakura tafi da shi sai mu mu zo gida mu faɗa shine muka tso muka gaya muku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zama ya kamata mu yi ba ya kamata mu je mu samu barau sai mu je police station din sai mu san abin da za a yi Sita ga kudin kamar yadda muka yi magana da kai 500,000 yanzu ya magana auren ka kake samu mu duk plans da muka tsara yanzu zai yi ki sani a duniya halitta uku na sani daga mahaifiyata sai ke sannan kuma ni ki sani cewa soyayyen ki ya wuce inda ke tunani a rayuwata amma ki san ce zama wuri daya tsotsi in ji kifi yanzu mu je zan gaya miki yadda zamu wurin ki ba fashi ni na miki alƙawari insha Allah kai saurayi shi ne wannan kai saurayi ina ogan ku kake tambaya cewa ina ogan mu duk ba zan tambaye ka ba ina bala DPO to ni ba bala DPO ba ne ni inspector Aruna ne an canza balan ne balan ya ban nan ne kai ne wallahi ya ban nan ne sabon DPO da aka kawo ne shi ne ya karba dubu biya a nuka kuma yake maka aiki E, yalla shi shine ya ci min kuɗin kofa shine wanda na ba naira dubu biyar to in gaya maka dole zaka ba shi kudin shi kuma idan baka ba shi kudin shi ba ni ba kamar DPO na da bane ni DPO Aruna ne kuma akan gaskiya na yi alkawari zan yi aiki dan sanda kuma akan gaskiya zan yi kuma akan gaskiya kuma zan bar wannan aiki yanzu ka ba shi kudin shi ko kuma a shiga da kai cikin sayar sa wannan mutum shi ne mare na nan gudun ni ya mare ka wata kwallo a nan station me ne dpo na daya kan haka na ga sun shiga sun fure ba san me aka yi ba ni wata a fa wata kai kai kai mu shiru Detective Hamza ka zo zo na ji labarin wannan mutumin yana da bad record a nan shi ya saba cutar da mutane kuma na ji cewa bakin shi da dpo bala na da bakin su daya yanzu kuma inspector yake gaya mun cewa ya taba marisa a nan division kuma ba wani matakin da aka dauka akan haka shi ne ke so ka shiga da shi interrogating room ka gaza mai azaba akan marin da yayi ma inspector ka dade ka taimaka ka gaza mushi mutu ina so ka ban dama ne ma shiga jin rage asara a kan ka da yi na baka dama ka shiga ciki ka yi mai mari ɗaya ɗaya ɗaya har bakwai kafin su su fara gaza mai azaba ka same su na gode san kai kuma idan suka gama sai ka zama aiki abinda za a yi kai mai gara za ka ɗan zauna tukuna abinda ya ba inspector ina barara a ka gani nan dan uwana ne dan uwana ne dan uwana za ku gama magana komai yau dan uwana dan Allah ku gama komai in nazo zan za mu sasanta kaji amfanin dan uwan kenan amfanin babu ku nemi waje ku zauna ina Gogo, gogo sannun ku da zuwa. Alamiya, ku yi hankuri, kun ga abin da ya faru, kuka ji kaddara ta faru ko? Ku yi hankuri zan fito in Allah ya ta za a daidaita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. dama ni dan uwan garba ne garba mai wata da aka kama shi shi garba da mahaifiyar da sai na to mahaifiyarsa ce da matarsa suka zo suka same ni suka ce an kama shi suka ce to ai nan ne police station ba mai kusa da mu kuma da muka yi sa'a sai muka gan shi ma asali shi na ce to tun da dan uwana ne ba zai shige masa gaba saboda masanin ne garba dai mun kulle shi ne domin yana da kids a wajen mu na na breach of trust a ciki kenan ya yi zamba cikin aminci wani ba Allah ne ya kawo karansa cewa ya ba shi aiki da ya shi aiki na wanda da yake sannan kuma ya ba shi dubu ya cinye dubu biyar kuma bai mishi aiki da ya je kuma zai yi tambaya cewa ina aikin da ya ba shi ne sai ya shaida ne gaba ɗaya ma bai san shi ba kuma bai ba shi ba shi yasa muka kulle shi yanzu ranka daɗe da Allah babu wani taimako da za ka iya yi a kan magana eh to taimako da za mu iya yi shi ne akwai dubu biyar a tsakanin su domin shi ya ba shi dubu biyar ne ya yi ya ci mai yi ba in dai za a iya ba mai karin kuɗinsa ai ba mu da wani damuwa za mu iya ba da biyar da dubu biyar ɗin mai sauƙi ce za a iya samu in Allah ya yarda na gode ranka mu ba ma karɓar kuɗi a nan. za mu je kan da sai wanda ya kawo kara na ke sai a ba shi kuɗin a wurin shi kuma sai rubuta mana leta na janyewa kara leta na withdrawal ke so abin da za mu yi da za mu je kanta amma in tambayi ka ka ce dan wanka ne sannan kuma na ga kana da mutuwa ya shi kuma yake yi wannan halayen da yake <laughs> da na ji labarin cewa ya saba yin wannan abin da haka rayuwa ta ce da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa ya muwa na gode ya samu a sake shi ja mai kundi domin an samu canji a nan ne samun dikiyo da aka kawo kuma muna cikin yanayi na canji ne kuma adalci muke so mu gaskiya za mu yi cikin wannan al'amuran da muke yi na aiki na don aikin police bai wuce wato ya murin nan nasa bil ma'rufi wa yana hana munkar wato mu hana mutane mu yi ma mutane umarni da yi abun alheri kuma mu hana su yi abubuwa na ba ta abin da yi kamata mu yi kenan kuma abin da muka yaƙi wa Now good. Bye. Baba, ku taso da mai jiran da ku. Ka Eyes, relax, ka ina wannan da ya kawo kara na garba da muka kulle a sai ya shi kuma zai kama hanyar ya yalla kai gani nan ka kawo kara an kulle mutane kuma sai ka kama hanya kai gaba baka ce ba kowa komai ba sorry sa wallahi time din dauko yarinya daga school ne shine na dan biya ne je na dauko ta sai muka yi ba ma so mu kulle mutum ba tare da mu dauki jawabi ka kai mai kara da kuma shi wanda aka ake sani da kai ba kai ba mu biya ka je shi sai to kuma yadda na gaya maka tun da farko ce da muka ba da biyan yana yi wannan harkar da yake na cuta babu da shi kenan sham Allah ba zai kuma ban Allah ya yarda zan dukufa addu'a kada ku damu a yadda na ci zamu fata da yadda shi amma kuma ku ja mai ki je na cutar da mutane kawo shi na kai mai kara ka zagayo na aka nawa kace Five 5000 ne sa 5000 naira eh sun cika ya cika dubu biyar nawa ne kudin haka sake dubu biyar dubu biyar eh ipo abinda za a yi tun da dai dubu biyar ne damuwarsu Ma an ba da dubu biyar ka shiga ciki ya rubuta ne tana kunduwa kenan ya ya karan da ya kawo da kuma wanda sai a ba da biyan nashi kuma naira ɗaya kada ku karba domin kun sani a yadda polis yau da shi idan za mu ba da biyan kar mu karba naira ɗaya haka ne su biyan ka shiga da shi To, turin kaɗe, na gode. Allah ya sa ka zama sergeant. Sergeant? Ina SP, kana yi ma addu'a in dawo sergeant? Ba ka da hankali ne? Ya hakuri, masinja. Masinja? kai lafiya to ka zama yadda kake so ranka eh, ka zama rashin sani ne wallahi ranka dai eh, ka kuma ka daina cutar da mutane kuma yadda na gaya muku in kun je gida ku ja mai kunne tana tafi can ka janyo mutum asara yanzu ya dubu biyar ita ka janyo mu dubu biyar kawai ka kashe to zan baka bakwai dubu bakwai wallahi tallahi sai na karfa na wallahi karfan kuɗi na ranye ni na ce ya ci na kima kima kima barau godiya yanzu daga yanzu ma kai ne yayan ni ne kanan hula ta ku rike da takalmin na ban muku mu ka mana domin ne kake wani bubuɗe mun ido Na san fa dan kai mun wulakanci ne ka tafi ka tafi ka tsaya mani. Ba gida me yana haka? A'a gulma ta kawo shi gidan. Gulma ta kawo shi gidan ba. Dabaran munafiki da aka tafi da ni ba cewa kuka a tafi da ni ba to Allah ya dawo da ni dauka kuka in aka kai da za a yanka ko Allah ya dawo da ni kai garba ka tsaya an gaya ma wata magana idan baka sani ba in ƙara tuna ka ba garba wai yaushe za ka girma ne wannan rayuwar gabaki ɗaya idan ka dunkule ta ina take a duniya ka ba duniyar da yanzu yanzu da yaron da aka haifa jiya ya mutu ɗan jinjiri ya mutu kai ne za a bari da gemunka da shekarunka ka bi Allah ka tuna da iyayenka ga mahaifiyarka ka kyautata mata in ba haka ba wallahi tallahi wa'yansu banza sun ta jibgarka kenan ka kyautata wa matarka iya magan da zan mace yanzu yanzu inna mene maki ka yi yanzu inna saboda Allah saboda ki aka kama ni saboda ki aka kama ni ina. yanzu dai yanzu duk ba wannan magana yanzu abin da nake so inna ke ce sheda ya ce inna ke ce sheda ni ce sheda ya ce muna da ba zai ba da bakwai na ba me gida kan ka fara nan munafika ƙarya nake yi wallahi sai wallahi zan ni kasa kasa da kai ba eh ina zuwa tunda fada ina zuwa

yake ta mana ana amma dan Allah rukun da nake so ne muna son mace aji in har ya sake yi tunda yana jin ka ka zo ka ɗauke shi muna daidai shi irin su ba sa karewa ranka ya daɗe in har ya sake Allah muka kawo maka shi ma yayi wata biyu wallahi ba mu da matsala eh ko wata biyu ne babu damuwa shi kenan Allah ya maka garba ka fito ya tafi za ka fito ka fito da kawai ka gama cika baki yanzu ka fito. Za a ma ƙarya. mai gaskiya wa yake da gaskiya a cikin mu ga wayarka ni yanzu zan tafi yanzu magana dubu bakwai dina ya ake ciki ina na'am to kin ga dai yawan da kuɗi ko haka ne amma ni alƙawarin zan bashi in Allah ya so ya yarda in Allah ya yarda yanzu magana rabi ba rabi ba ni na yafe ma saboda na yi dan Allah ne ka fahimta in kuma baka daina ba ni dai ba zan tara kuɗi na dinga kai ma 'yan sanda ko in biya bashi ba ina na ce kai ka je ka same salisu ku ci gaba da aiki ku ku ku ba ku wani abu wallahi tallahi sai na shigo Allah ya bada abu sai mu je mu gaya to san baba yana ƙari mu Allah ajiye shi tsawon wata ina ko na ba zan mishi fatan ya je wurin mutanen nan ba da kun ga halin da na shiga a hannun mutanen nan da baki min wannan fatan amma kuma ka san ka sha wahala yanzu ka zo mahaifiyar dama kai ne ka aika kana neman abu eh, eh, eh ta sanar da ta sanar da kai kenan ina zuwa to to me ban gane ba yanzu yau kwanan mu shida rabon mu da muga abu mun duba cikin ɗaki ba ta nan kuma mun san abu ba ta da aljini a kanta haba wannan ai zancen ku ne na cikin gida ba matsala ta bace ni kawai ka shiga ka ce mata ta fito ta zo ga garba mai walda ta sani kuma kullum ina zuwa nan a ce mata garba mai walda baba za ta gane dama niyya ta idan na fito in tambaye ka ko ka san inda take na'am to yaro abu dai ba yata ta bace ta shigo cikin gidana ne a guje tana neman taimako kuma muka taimaka mata saboda haka abu ba 'yata ba ce baba kakka juya tunanina ya ban gane ba 'yarka ba to yaro akwai wata rana ta asabar wadda ba zan manta da ita ba to kin san ita kasuwar yadda take da safe ake kama fara har rana ta sai ta tashi kin san kuma babu yadda za a yi a ce ina gida har kasuwa ta ta cinye ban fita ba gaskiya ne malam sa'adatu ki bi ta a hankali domin ta zo a rikice za ta gaya miki daga inda take amma ki mata a hankali to malam shine ni ma ban sani ba ko me yake faruwa ni dai na ganta da gudu hakan nan ke lafiya zai ga shi baba na na baba na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maman ki da baban ki ma ga shi na zasu inna lillahi wa inna za mu taimaka mata kin gane wannan yarinya da ita da iyayen nata ina ganin daga nesa take to saboda haka za mu taimaka mata ki jawo ta ki zo ki shiga da ita cikin gida don wannan kan dole a ne kashe ni wallahi baba kuɗi ne na jama'a dubu ɗari biyar baba ina zan sa kaina baba a nemo ta wallahi baba ta inda ta shiga a nemo ta baba baba ka zauna da ni to wani irin a zauna kake fa a zauna kake baba ka kwantar da ni kwantar da ni baba baba Na ga dai kai abin kare. baba ka haƙura mana kana zaton in kai hakuri nan gaba sai Allah ya kullo maka da hanyar za ka samu abin da to baba ni kai ka bani kuɗi na in ya so can kai ka bi duniya a hankali ka karba amma ni wallahi kuɗi kai ba fa za ka dan nan ba wallahi ah. wallahi ba za ka shiga wallahi ba ba za ka shiga dukiyar jama'a wai haba kai baba kai baba ni ba na hau kai na fi na kai na ruwa na da wani kuɗin ka baba ide maka kallon tsohon arziki ne kai ka ah. bari ma fita kunyar ka ka fita kunya ta baba to tsaya kana yi min kallon tsohon arziki wato da can ba tsohon arziki to yanzu ba gashi da ai burin burin da kai ba ba abin ne kai kudi na wallahi ba ba za ka shiga gidan kai baba kai baba kai ya Allah ai Allah baba kai ai Allah wallahi ya tsine ma abu na faɗi wallahi to ko da yake dai abu ba ya bane ba ya abu Ah! ah, ah. ta haɗa da tsohon bariki don haɗa kai sun cuce ni na shiga uku na shiga uku fili ya tafi wallahi ina ga ya kace ai to amma alaikum aje nan hasbunallahu wa ni'mal me gida inna ah, lillahi wa inna raji'un me gida lafiya fishi me ba wallahi malam muna zaune gaba gaba kaɗan da gidan malam habu kawai sai muka ga giftawan shi ya faɗi shi ne muka ɗauko shi muna tambaya shi ne sai Allah ya sa wani yaro ya ce mana ayi nan ne gidansu yanzu ya zami kin ga yanzu ba tsayawa ya kamata bi ba bari in yi sauri in je wajen Hamisu Hamisu eh, likita sai zo ya dan duba shi mai kemis ko to sai ka dawo na lafiya mun gode ba sai an ji mu Garbati, garbati bawan Allah. Inda, kun ga rayuwa ta zama da ni. ku alawiya ga da rayuwa ta yi da ni ko garba kaga inda rayuwa take garawa ka duba ka ga yadda ka dawo ba inda ban yi ba da kai ka zama mutumin kirki ka bujire mun ka zuba min kasa a ido to ka duba ka ga yanzu inda ka dawo baba ai yanzu ba yake tsaya kina tunatar da shi ba dama haka rayuwa take an ce duk wanda bai ji bari ba zai juyo ga da yadda rayuwa ta juya da shi garba da girmanka da hankalinka ka mai da baba kamar karamar yarinya abin da kake babu ko ni matarka bai kamata kamar haka amma ka mai da ta kamar karamar yarinya ka ɗauki maganar ka banza ka watsar duniya tana kaɗa ma ƙararrawa yanzu ga yadda rayuwa ta mai da kai yanzu ina ga za ka yi karatun ta nazo wallahi wallahi baba wallahi baba yanzu ba sai kuma wa'azi ba wannan ba ya ishe ni wa'azi ya ishe duk wani mai hankali wa'azi baba wannan yarinya ita ta cuce ni baba ba kai aure kace za ka yi ba to yanzu ai sai ka jira dawowarta a ɗaura muku auren domin ni har nan ka zo da kafinta kana ana auna inda za a rage ɗakina na kana ce ɗangun da zan sa ha karkari me ya rage min a duniya don sai ka jira in ta dawo sai a muku aura Shikenan, ni dai na yafe maka. Duniya da lahira, Allah ya fi mana gaba. Allah ya fi mu gaba ɗaya, Allah ya maka albarka, Allah ya fi mana. Na yafe ma. Sani garba allah ya baka lafiya allah ya sauki wato garba kaga irin abin da nake gaya ma kana ki kana ki duk wannan abu da yake faruwa da kai wallahi sakamako ne na cima alawiya mutunci da kake da rashin kyautata wa mahaifiyarka na sha gaya maka cewa allah yana da madakata kuma allah sarki ne na talala zai iya ma talala daga nan zuwa tana ta tafiya ka ta duk abin da ga dama amma ba daga lokacin da ka nemo ta sanan nan in bai so ba sai ka ji wuf ya rike ka ka fahimta saboda haka abin da nake so ka gane wallahi wannan ba komai bane akan irin hukuncin da Allah zai ɗauka a kanka Allah ma na son ka dai fara ma a duniya in wani ne sai ya koma ga Allah zai ga sakamako yanzu duk wannan abin da kake ma alawu ya daidai da rana ɗaya ba ta taɓa jinƙya maka ba ba ta taɓa wulaƙanta ko ta ce za ta yi faɗa da kai ba ka gode ma Allah lokacin da nake da ƙarfi farau nake da lafiya kuruciya ta yaudare ni na yi ta abubuwa farau na rashin kyautawa kamar ba zan kwanta rashin lafiya ba da yake Allah shi albasan wurin Allah ya tashi kama ni sai ya tauye ni da karfi na barau ya yi wub da lafiya ta barau ce wai yau da ƙarfi na abin ya yi tsafi ga wani sai ta kai da daki ta kwanta marau ka yafe mu wallahi marau a baya na ɗauka duk abin da kake mu ka ne mun da ka haɗa ni da uwata ashe nasiha kake ban in gyara halina ban kana karatun ka sai yanzu da lalura ta same ni marau gyara mun ka faɗa ta bulu maro Allah ka taimake ni akwai alhaji wada na hayi lokaci taimake da kaje ka ce na ce ya fi mu mutumin nan shi ma ne mashi karatsi wallahi maro an jima in kuka yi sallah ka ce ga wa'azi a gidana a zo a gani duk irin abin da nake anguwa yau ga yadda Allah ya mai da ni abinci sai an bani amaki in ba haka ba yadda in ci da hannun hagu canji dai garba ka ga abin da yake faruwa in Allah ya yadda na maka wannan alƙawarin gobe tun da gobe asabar ka san weekend yake dawowa zan yi kokari in Allah ya duku duku in je in same shi kuma in roƙe shi gafara wani na yi imani insha Allah zai saurare ni saboda na tabbatar musulmi ne ko ba haka ba to kaga duk musulmi na kwarai kuma ai yana jin nasiha ko Allah ka yafe min baro ka yafe mu ni na yafe maka ai ba baro ka yafe mu Allah na gode maka marau in ka tashi ka shiga gon inna ta ka ce ta yafe mu to shikenan zan shiga in ba ta hakuri kamar yadda ka ce duk da dai na riga na san ta yafe maka ai ta fi kowa sanka. ka wallahi da mutuwa za ta taho gadan gadan Allah ta ka za ta yi ita ta shiga wannan ciwon yanzu inda ta san zai same ka ina tabbatar maka da za ta so a ci ta samu da kai saboda haka kwantar da hankalinka Allah dai ya mu gaba da ka ce kana nema eh Oh, kira maka godiya. da shago da aka kama mu da aka kama mu mai ɗaki na Allah ya saka da alheri garba ai ka kasa gane abin da nake gaya maka ne ita rayuwar da kake ganin ta gaba ki ɗayanta idan aka ce iyalinka yau suna da sana'a to kaga suna da wani ɗan madogara wanda za su samu wani hanyar kuɗin shiga to a lokacin kuma da matarka take da ɗan wani hanyar kuɗin shiga to yakan haifar da zaman lafiya a cikin gida kaga ba za ta dogara da kai wajen komai kamata ba tun lokacin da kake da lafiya shi yasa idan ka je za ka yi wani shiriri ta ka nake karfan kuɗin da ka mata ni na san cewa akwai lokacin da wannan kuɗin zai iya yin amfani ah, wancan lokacin na shaye da giyan wauta na tsakani duk banga duk banga ne ba wallahi tallahi ba sai yau na gara karatun da kake ta kokarin ka koya yanzu dai mu gode ma Allah tunda Allah ya sa yanzu an kama shago eh, kuma kuma na san jin walda na saboda kaga gurgun nan da shi da salisu ba ban arziki za su yi ba bare in ce za su kula da ni a sayar a kai wa alawu ya kuɗin sai a ƙara jari ko tunda ni ga da Allah ya da ni amma in kai haka zan ji daɗi saboda kaga yanzu kai ba aiki kake ba su kuma wayannan yaran naka da kake gani daman su ba tunani suke da shi na cigaba da na gare tafiyar ku ta zama iri ɗaya shi yasa na baka da su da tuni na kore su amma dai za a saki shagon nan na wanda to a yi mai da shi kuma a sakan maza shagon sa kawai ayi gugu tunda da aka yi maganar shagon. daga alawiya ta fita ita ma ina nan tafi gigile ta kama hanya ta je za ta je ta gano shago tana ta murna ta murna ta bari na dauke ta a fabar dina kai kaga sai mu je ta ai ba za ta iya ba murna tana ta dauki wallahi yanzu ni ma da za ka taimaka ka shiga nan makwabta can gidan gidan kallamu an daro wulbaro ka zuba ni a ciki ni ma a tura ni in je in gano shagon ko zan sa albarka ko karka damu ba sati sati kake zuwa ah, gashi ba eh. to idan Allah da idan na bi da kai daga wajen gashi sai in biyo da kai shagon ka gani ko ba haka ba kai da ka bada injin walda ka ai shago zai cika da kayan Allah ya na gode maka Allah ya saka da amin amin na gode maka Allah ya ji kan inno Amin. ta ma Allah godiya. Kai haƙuri don Allah, wallahi ban gane ka ba saboda ka san yanayin rayuwa tana iya yiwuwa ka zauna da mutum na ƙanƙanin lokaci amma saboda zamani na amana mutum zai iya kawo maka ziyara baka sani ba gaskiya ne wato ba haka bane wallahi na zo ne musamman ko in ce takanas ta Kano akan wani akan magana ka da wani dan uwana mai walda garba mai walda wallahi da na san akan maganan garba mai walda ne ka zo wallahi da ban fito ba garba mai walda ai ya cutar da ni sanadiyan da na bashi yi min na gida na yaƙi wannan ne assa dalilin da ya sa barayi suka shiga gidana suka yashe ni suka kwashe min kaya tsakanina da garba mai walda Allah ya kai a a ka yi hakuri ka yi hakuri Allah kuma ina so ka yi hakuri ka kwantar da kan dan maka magana ɗaya biyu dan maka magana ɗaya ko biyu dan nayi imani har ga Allah za ta maka amfani ko da ka sani kuma zan tunashe ka ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jarumi shine wanda za a mai abu gashi dai yana da karfin da zai rama amma sai ya haƙuri sai ya bari kamar yadda a cikin alkurani mai girma Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa man ya tawakkalu ala Allah huwa hasbun idan mutum ya yi tawakkali da Allah sai Allah ya isa mai kar ka manta lokacin da aka maka satan nan na sani saboda ni ma dai a garin nake ai baka daura saman gidan nan ba yanzu ba gashi ka daura ba kin din da kace bai ma ba gashi bai ma ba yanzu gashi ka sa wani saboda haka Allah ne ya isa maka dan ya cuce ka wannan kansa ya cuta tunda yanzu gashi dai ya cuce ka amma kuma gashi baka fasa ci gaba ba ko ba haka bane saboda haka abin da nake so ka sani shine wallahi barau yayi da na sani matuƙa yayi da na sani sosai akan me isa ya cutar da kai shi yasa ya wakilta ne ce in zo in same ka da ka duba Allah dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka yafe masa yana mai nadamar abin da ya maka haka ne ba damuwa na yafe masa tunda da duk da abin da ya jawo min bai hana ni samun wani arzikin da na sake yin wannan gidan ba Allah ya yafe mana gabaki daya gaskiya ne to na gode sosai na gode na san baka san sunan malamin ba to suna na barau suna na alhaji wada na gode ba a da lafiya ma ba ku banda ba, kuma yanzu mai ku. Yanzu na tuba. Garba kenan. Ka zauna kana addu'a ne Allah ya koro wanda zaka cuta? in Allah ya da na nadama ta karɓaɓɓiya ce tuba ce tuba ce ta har abada ni ba zan cuta ba kuma ba zan bari a cuta wani ba kuma wanda yake zaune bai da lafiya wanda ba zai cuta ni na gamu da ishara abin da ya rage ku da kuke da sauran lafiya ofisa a ce ku ɗauki darasi a kaina in kuka ga mai cuta ku yi mashi wa'azi ka addabi mutanen gari da wannan haramtacciyar sana'a taka don ka haramta ta bisa na ce na tuba na ce na ban wannan sana'a ko ban yi niyyar bari ba yanzu ai dole na ma in bata bare kuma dan Allah na mutu saboda irin halin ma da nake ciki haka yanzu ma ganin mu da kai mun fita ne saboda ƙananan 'yan jagaliya da suke wannan anguwar to su ma da suke shaye-shaye ofisa ƙuruciya ce suke ɗiba su da za su san amfanin lafiya lokacin da kake da lafiya lokacin ya kamata ka yi ibada saboda duniyan nan ba iyakacanta ba saboda duniyan nan ofisa ba iyakacinta ba kenan akwai wata rayuwa gobe kiyama tun a nan duniya ya kamata mutum ya tsaya da bauta Allah kada ya cuta kar a cutar da shi saboda saboda mutum ya samu kyakkyawan ƙarfi to su ma ne masa addu'a Allah shirye su Allah ya kamar yadda na gaya miki a baya wannan wannan rashin lafiya daga baya ta same ni da ni mai kakkarwa ne duk garin ma wanda bai san garba mai walda ba amma rana ɗaya Allah ya saukar da share shi a kaina tun daga da aka kawo ni cikin gidan nan har yanzu ban ƙara fita ba in kika ga an fita da ni asibiti za a kai ni a dawo da ni don haka nake jan kunnaki aisha kada ƙuruciya ta ɗebe ki ki mala abin da nema na ban sanya taki za ta kasance ba ni da ta na haka taimani da kyau Dan haka idan za ki nadama ki nadama ki bi iyayenki sau da ƙafa ki yi bauta Allah ko za mu haɗu da rahamarsa in ga uwata nan kullum kullum da yake Allah yana sona da rahmaci, ga ta yaba min ita da ranta ina ta roƙonta gafara har ta yafe mani yau inda ta mutu gonwa zan nemi yafiyarta wallahi kewa ba bi duniya a hankali ta isu ta ishi kowa riga kai ta fi maje ma jima tsohuwa ki nemi gafaran mahaifinki abinda kika yi wa mahaifinki bai yi kyau ba dan musulmi ba a san shi da wulakanci ba wani ma ba za ka wulakanta shi na mahaifinka aljanna ki tana karkashin kafan iyayenki ne kuma a ce kina masa haka ki daina ki daina ba kyau kin ji ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka kin ji abin da inda ta ta gaya miki kin ji ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ki bi duniyan nan a hankali duniyan nan da kike gani tana jiran wanda ba a haifa ba ma ta zo ta same ta kuma ta je mata shi ki ba hankali ba ka ba rayuwa sai ta yi wab da ke. shi wannan baba don Allah ka yafe min na yi kuskure don Allah ka yafe min ba a taɓa bani labarin nan ba ban san da shi ba da na san da shi ba zan taɓa aikata ma haka ba ki je ki siyo min maganin kin ji ko Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka ki tafi wajen Hamisu ki ce mishi maganin da yake bani na jeri na juwa kin ji ko yawwa zauna Allah miki albarka Baba, na tafi makaranta. Allah, dawo lafiya kin duko? Allah ya maki albarka. Ke tsohuwa, ba za ki ce min da ni an tafi makarantan ba? Mahaifinki ne kaɗai za ki ce min kin tafi makaranta? To ai ke tsohuwa ce. Ni kullum sai na je makaranta ke kina zaune kina fama da goro? To ke wannan kika gani, ai na kusa ajiye goron ne ma an fara zuwa makarantan. <laughs> to ai sai ai miki dariya, sai su zata wata sabuwar malama aka kawo. To ai shi kenan. Allah gode kiyaye. Allah ya na gode kuskuren da na a baya na gane ce amma na gode da kika yi yafe mani ina jikin ga yadda gidana ya gyaru Yarinya nan irin taurin kan da ta ɗauko shi inda da ta ɗore haka da ya za mu yi a gidan nan amma yau yarinya kin ga kin je da take karatun qur'ani ka ba bako balarabiya kuma Allah ya albarkace ni da alawiya tun ina kan gado na alawiya ba ta ƙi ba bare ina na haɗu da wannan lalura alawiya ita ke mata ta nemo abin da za mu ce alawiya ba ta ƙi ba na samu albarka duka barin ma'alawiya ta ɗauki ɗawainiya na ta ɗauki ɗawainiyarka me zan ce mata ya albarka ga shinkafa yan gwamnati ɗawainiya ta kawo kai Allah ya mata albarka mata haka suke na duniya ai ba za ba za su sha wahala ba wallahi na gode inna na gode inna